kiran da gobe muryar Amurka na kiran da gobe muryar Amurka na kiran da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Zahra Aminu Fage. a duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma tara ga watan maris na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan al'adar tara kayan ɗaki da yara saboda yanzu sai a baka three bedroom kuma ana expecting ka sa kaya a cikin duk three bedroom din nan maza har sun san italian bed sun san na panteka sun san roadside na ɗakin shi ma shi ne italian sannan bai shi da duvet din da zaka sa mishi ba sai wanda aka kawo daga dubai ce Hadiza, kamar yadda kuka ji a wannan gutsuran muna tafe da ƙarin bayani. wakiliyar sashen hausa a kaduna ta jiyo mana ta bakin iyaye akan wannan batu muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga facebook sai a biyo mu domin jin wannan a cikin shirin yau da gobe. saurare yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce ya kuke ganin al'adar tara wa 'ya'ya mata kayan ɗaki a wannan zamanin ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko a yau ta fito daga Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa, inda ya ce yau da gobe ikon Allah a gaskiya al'adar tarawa 'ya'ya mata kayan ɗaki a wannan zamani yana ɗaya daga cikin abin da yake hana yi wa mata aure a kan lokaci. Shi kuma dauda hudu unguru mai kifi daga jihar Yobe ya ce, to gaskiya wannan ɗabi'ar ta tara wa mata kayan ɗaki a wannan zamani san ba alheri ba ne a zamantakewar aure. sai amsar musa hadarin asuba da magaran ya ce yau da gobe sai Allah to ai hausawa na cewa kowa ya san zafin wuta bayan tsire ne domin gaskiya irin wannan al'ada ba ta kowa ba ce sai masu hali kawai Allah ya sa mu gane amin ga kuma amsar Muhammad Sani da razo shi kuma ya ce yau da gobe ni a nawa fahimtar hakki ne akan iyaye su yi wa 'yarsu kayan ɗaki idan za a aurar da ita Amsar mu ta gaba amsar haɗin gwiwa ce daga Ilyasu Abubakar Fataskun tare da amarya ummi Ilyasu Fataskun daga unguwar huta inda suka ce ba shakka tara kayan ɗaki da ake yi wa 'ya'ya mata musamman a nan yankunanmu na arewa yana da matukar mahimmanci domin wani lokacin ma har yana iya hana yin aure saboda rashin abin da za a yi auren da shi. Ga kuma saƙon Alhaji Yaro Bulbula inda shi kuma ya ce salam yau da gobe wannan al'adar bata yi ba dan yanzu in zaka aure da yarka maganar kujera da gado shine tashin hankali da fatan za a gyara abubakar sabi'u sabuwa ya ce mhm, ai wannan zamani da allah ya kawo mu abin sai dai addu'a yau da gobe karya ta riga ta shiga zukatan al'umma da dama game da sha'anin aure abin ya zamanto duk ya macen da iyayenta ba su yi mata kayan ɗaki ba abin sai ya zama abin maganganu To shi kuma Ahmad Abdulhamid ya ce a ganina na bata da wani amfani. Gara a yi amfani da kuɗin a baiwa yarinya ilimin sakandare ko a koya mata wata sana'a ko kasuwanci wanda zai taimaka mata da iyayenta. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Bilyaminu Jamo Walijo daga jihar Kaduna. ya ce wannan al'adar yi wa mata kayan ɗaki da ake yi a yanzu na ɗaya daga cikin abin da ke hana 'yan mata yin makaranta ta yadda iyayensu mata ke tura su talla da sunan tara musu kayan ɗaki allah da ya kyauta amin to mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim a zauren tattaunawarmu tare da tare da bakin da ta gayyato mana. mu barka da zuwa filin mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da iyaye mata wanda za mu tattauna da su akan aure a wannan zamanin. shin me iyaye suke shiga wani irin hali suke shiga a wannan zamani wurin aure da 'ya'yansu kasancewa yanzu komai na zamani ake yi kuma yaushe ne aka bar al'adu irin na malam bahaushe na ah, ah, gara kayan ɗaki da sauransu za mu ji daga bakin su dan ɗaya daga ciki ma kwanan ta kai ɗaya daki. bari mu ji na kaman kiba kiba ma kika yi hajiya <laughs> bayan bikin nan <laughs> lalle kuwa kiba ko dai ramewa kin sa gaba na ya faɗi a'a me ya kawo rama hajiya yo Allah zamanin da da na yanzu ai abubuwa sun cancanza ganin aure mm. a da kin gani in aka so zancen yarinya za a kai ta ɗakin miji kafin ma a yi maganan auren mm. an so mu labari ko suna labari da juna irin da aka suna zuwa taɗi irin ana ba da kuɗin gaisuwa irin ko kuɗin koyaushe zo hira zance na dan eh, bada mu a lokacin mu muke ce mishi ma kuɗin jaga yawwa sai ana ajiya kaman jari eh, za ki ga an yawwa ana asusu ana dan jajjefawa in aka tashi ta da mace a yi mata aure lokacin kuma ya kawo sadaki mm. to da sadakin nan sai dai baka yi ci dan kaɗan dan kadan haka ne amma a yanzu mm. ko da yake al'adu da abubuwa sun cancanza. Mm, ai kuma canza su ah, To waɗansu ne a hankali a hankali saboda zamantakewan yau da gobe mm. ya kawo kuma cuɗanin da ake da juna kuma tafiye-tafiyen da ake da waɗansu abubuwa duk ya kawo zamani ya cancanja komi kuma komi ya yi tsada. To saboda haka kin ga maganan aure ka aure da ya ai abun fargaba ne a yanzu ka. Ah, to shi yasa kuke ta tura su jami'a saka yin eh, auren To ba dole ba a je ka gogar da ita in ba haka ba namijin ma idan suna kan yarinya gogaggiya. wanda akalla tana da ilimi eh wato sai auren jahila eh, yanzu ko ma san labi ina ko kin ga ina iliya in ta aure digiri tana da digiri shine jarinta tana aiki insha Allah ah, to shi duk nauyin da Allah ya daura masa shi ya gina da kenan ake nauyi yanzu ba batun nauyi ai <laughs> yanzu da ya ba kai iyaye to yanzu bari mu dawo kan maganan kayan daki mm. a da wa'in irin kayayyaki ne ma ake wa mace a da iyaka in namiji ya kawo dan lefensa mm. bai wuce da kin tuna a faranti ma ake kawa Wa'inda suka kasance ne ma suke yin kumbo ko kwalla shekaru ɗari ya kasance eh, ɗari ɗari wani ɗari yaushe ai bai wuce ishirin ba shekara ko sha biyar a nan kusa kwarai kin gane har yanzu in kika lullube rigan fulani da eh. sauransu a dan farantin su za su kawo to ai kun ce ku na yan birni ne kuma dole a muku abinci abin a birnance to in baki yi ba ba ake hmm. sai ta kwandubu a cikin gidanki to yanzu a kayan daki akwai bambanci tsakanin lokacin da kika shigo daki da irin kannan ki da kuma yanzu da kuke aure kuwa mu a lokacin namu ba abin da zaki je ki kai da za a miki gori akai ko ko mun kankantar sa ko mun kankantar ko mun kankantar ni na aure mai wadata kuma Allah na tuba ba abin da na je da shi da za a ce don iyayena ba su da shi sosai saboda haka ban je da komai ba kuma ba wani gori kuma mun zauna lafiya mun zauna mun haifi mu lafiya ga yana amma na yanzu Me bambancin? Bambancin shi mai yawa ma za ki ci. Na ɗaya eh. sai kin je in ma kin tayi jami'a. Mhm. Sai an an nuna an je an yi wani kyalkyale kyalkyalin kayayyaki da wani wani batun matukuna uh, dina da su wani oh, wani suna ga fati fatin nan da za a yi. Da fati fati nan da za a yi. Ah, ai wallahi iyaye suke daukan kawai. Tuwaji ya ke na jikin yona ah, kamar an taɓo ki. Kin auren ne? <laughs> ina kan hanya aurarwa amma ni mai yanzu na sare ni saboda ina tunanin kai kekelin da za a yi ba zan iya yi ba abu hajiya ya zaki ce ba za ki iya yi ba ai ka dora wa kanku ko ma da mara sai ba ka zai aure ta ba ka three bedroom empty ba komai a ciki kuma yana expecting duk dakunan nan ka sa musu gadaje eh, kai musu komai eh. har ma sun san Italian bed eh. <laughs> to ai su ma suna son su kwanta su yi bacci mai daɗi to su kawo kila ma haka katifa irin da ake ce mata orthopedics ko to su kawo abin da za ku kwanta a kan mana dilo ya a kan iyaye shi yasa ba yanzu muna tsoron aure da yaran to ni yanzu kuka na rasa ma daga wani bangare ne su mazan sun ce saboda kun tsawwala musu kuna damun su sai sun yi kaza a lefe sun yi waye a lefe shi yasa ba su sanya auren. Oh, yanzu kan maza suka koma makwadaita. In ba yar wane ba ba su aura ba. To watan mu yayin talaka su zauna kenan. Wallahi haka yaran mu muke dai. Sai mu shida karatun za mu yi musu ɗin kenan. Ya auro dogon mace. Wato hada tsawo ake nuna. A'a ba tsawon tsawon ta ba. Tsawon wato in tana da iyali da baya masu yawa kanne da sauran dangi shine da mace mai tsawo. Kin ga ta da shi in iyayen tana shi ko in wasu da shi za a taimaka mishi. Eh. Ka ko da na sani ma ya aure. ya aure ta sai ina tunanin ashe ita ba yar gidan ba yar wancan gida bane ya aura oh kamar yar riko ce yawa eh sai ce da sai ne ma da yar gidan ya aura ya zama kamar yan inda sai ke cewa ai ya kamata ya aure ta yana tunanin matan za ta bashi ba na so da in kira suna eh. za ta bashi wani position tunda ba ta bashi ba yawa eh tunda ba ba su wata position din ba haka ya saki yarinyar ne. Awo dama auren jari ne? Auren jari auren yanzu. ne. To yanzu bari mu dawo kan eh. maganan kayan ɗakin nan. Eh. Yanzu da me da me akan akan bukata ko kuma ku iyaye kukan takura ko da kina kan mawa takura bane ko? Ba ku ba takura ba. Ai takura ne tsakani da Allah in za a bi ka'ida yanda musulunci ya ce a zo a yi aure. To ai na gaba abin da kuke bi na addini. Ai addinan gaba ɗaya ma yanzu ba. Ai wanda ba sa yin abin addini. Wanda ma haka malaman mu ma su tashi tsaye ne. tsakani da Allah. To kafin kafin mu je kiran malamai. Kuma eh. lissafin me da me muke samu me da me ake bukata yanzu a wannan zamanin na kayan ɗakin gogaggiya da ta jami'a da kuma waje take tallan gyada a bakin titi. Yawwa za a baki ɗaki ne gida empty in ma yana da shi ba da ɗaki ko 3 bedroom ko 2 bedroom ɗakuna empty labulan ma ke zaki soma da shi. In gidan ba mai tiles bane a siyo mata carpet. Ga gadaje na Italiya wanda ya guda uku sai an sanya. sannan kuma a je ga kicin kin gani a sa mata wani gas kuka a siyo har da gas din ma ke za siya bacin kayan abinci an nan kara mashi kayan abinci watakila ma a kayan gara kayan gara na ci hada daddawa da kukan ma da magi da duk sauran da ake kuma kuma hada shi da kuɗin za a yi a tafi da kwana uku su suke hada mashi ma da kuɗin wake irin mutanen mu na wajen Borno an yi sai a zo bayan an kawo mishi shi ma kayan nashi da rago za a kawo za a kawo a ce mishi kuma ga kuɗin wake to hajiya wannan aiki ce mun shi yasa mazan suke son karin aure da yawa a shi suke ji to ai auren jari suke idan wannan bai samu sai je kawo ya ninka mata. wannan ba ta mishi ba sai je samu wata yar masu kudi sai aure. Kuma tunda ya san idan ma ya sake ta ba kotu za a kai shi ba. Eh, in ya sake wannan ya sake asara ba. Kullum mace ita ce mai laifi. Ba biya asara ba biya kashe kuɗi ba. Kullum mace ce mai laifi. Shi yasa ake samun matsaloli amma hanya yanzu hajiya kya ce bai tara bai kashe kuɗi ba mutumin nan kun sa shi yayi lefe akwatin goma sha biyu a cikin akwatin nan sai da ku tsara mishi kwace su fawas ɗari wani wallahi ba ta kalma he italian gwal za a sa mata saboda Allah hajiya ya duk wani abin da ya tara tun yana karami ya kashe akan yarki sannan ki ce ba za ki kashe a da ke da ba yanzu ba ba ne yanzu ba yanzu za a ce yanzu kika tsara mishi ma sai ya dauke kafa za a yi launcher i sai ya bar fasa auren bai su fasa auren wala zai ce ai an dora musu holan sufawa yanzu iyaye ba su kiga bai lallaba ne yanzu auren na wani zamani kiga bai fasa ba to ya san irin kuɗi ne zai mai da kuɗin shi amma in ya taka ne to tuni zai fasa ya koma wani to yanzu dai a cikin kayan ɗaki kun ce eh. mun za a sa gas a kicin kenan eh. kicin ma an ware muku komai ku za ku sa dama bisa al'ada mukan kai dan kwano mu haka na shan ruwa da tire da sauran al'ada to yanzu kenan da dai na san ana kai wa iyaye ma iyayen uwar shi da ubansa duka sai an ware musu yanzu dai kun share wannan kenan a'a ai yanzu su ma na ya zama dogo. na wa'yansu ma ba yana kan haka ba wa'yansu uwayen wallahi akwai bikin da muka yi yanzu ba samira suke ba uwar ma musamman sai da aka yi mata kayan gara kamar na amaryan da gado da su komi aka samu da kayan sa ana uwa da uba yawancin kamar mutanen gombe haka suke mu mutanen gombe eh, mutanen can eh, kin san kowa da al'adu gabas haka haka ake ko eh. mutanen borno anya auren nan ko ba za a ƙara duba ba anya ba za mu kai majalisa ba a ya kamata majalisar dokoki ya kamata ya kamata kin ga kamar yanda sarkin Kano yake ta bayani a halin gaskiya ne gaskiya yana faɗin gaskiya yana faɗin gaskiya ne a rubuta yana zuga mata ba zuga bane su ma su sarakunan namu da malaman namu su tashi tsaye saboda in mu iyaye mun ɓata zancen zamani mun canja ta da zamanin da ya kamata a dawo baya Ai su makwa ɗaya su ma ɗan sarki sai ɗan sarki suke ba ƴaƴansu ba sa ba talaka a ɗan talaka ne ba ya ja ma kanshi bane anya anya kak kuma su wannan kuɗin goron eh. ai suna auren talakawan eh. in dai ya da tarbiyya ai kun san dai gidan sarauta sai da tarbiyya a'a wallahi shi ba gidan sarauta sai sarauta wallahi ba sa ba ji da ba ku iya yin kayan garan su bane shi ina za ka iya kaya to ba za iya fitar da su sa da zafi yar sarki ma dole sai an hada miki da yar fada kin san ta aka yi ai in ki aure yar sarki kai ba ka aje ta yadda take zama a gidansu to ba ka da hmm. <laughs> to yanzu mu dawo kan maganar kayan ɗakin nan eh. bayan kun yi komai an share ɗaki an bar muku empty kun zo kun zuba kamar za ku buɗe kasuwa sabuwa eh, to me zai jiyo baya kuma bayan an yi auren ke kika gani wulakanci wulakanci mana idan ba a zauna ba ai ba wannan nake magana ba eh. ai wannan bangaren wulakancin yana nan shi ma da zaman kansa me da me kuma ake bukata bayan kin cika ɗaki da kayayyaki akwai kayan abinci da za ta kai dole mana wani in ya tunda ya ga an yi mishi haka in ba mai zuciyan ya tashi ya nema ba ai ai taki kullun tana zuwa gida sai ta ko ta a kawo kudin cefa ne ko kuma ta cefa nan ba ta dako daga gida ta kawo bai aje ba kuma na saboda tana son ta zauna a gidan auren eh. da zama uwar kuma ba ta son ta dawo eh. ta gida sai ta bata kudi to wannan wayannan mazan anya ba za a kai sa a service din kwakwalwar ya kamata a yi dan mazajen mu na yanzu yaran mu na yanzu kamar aji daya duka shi eh. kamar aji ake koya musu kamar aji daya ake an ce da ma uwarsa daya What uban ma daya tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To yanzu kamar nawa misali in za ki yi kiyasi. Yar talaka a dai wannan zamanin kamar nawa za ki iya kashewa don za ta kayan daki da kayan garan nan. kin sa akalla daidai shagalinka daidai kudinka daidai shagalinka ko ba gaskiya ba mm. dan talaka ba za ka iya musu kiyasi ka ce gashi ba saboda baka san wanda suka je suka cusa kansu a ciki ba wani ah, wai dai a yanda dai a talaka eh. Eh. kamar nawa misali zai iya kashe sannan dan mai kuma zamanin da dan talaka Allah na tuba kayayyakin daki duka bai wuce dubu ɗari da hamsin ko ɗari ba ah, wa dai zamanin da ina ganin zamanin kamar shekara goma da wuce saboda dubu ɗari da eh, hamsin waye yake da shi a lokacin Allah a talauci saboda kaya da tsada ah. hajiya saboda kina faɗin wa talaucin kina maganar talaka irin kamar naki kenan ai ba talaka wace ki ina rabon talaka wanda yake talaka kamar dubu ɗari kila ko dubu hamsin ba sai ya mutu kaje to amma ku ba gado zaki sai dubu goma sha biyar akwai gado dubu biyar kwarai da gaske hajiya ai kina roadside hmm? ko ma ina ne yake ko a fanteka ko a ina yake eh, a fanteka ma zaki samu dubu talatin da biyar tsakanin da Allah yanzu muka magana daidai kasa ma da ana samu in gani hmm. amma shi dan talakan zai je gurin ya talakaci ba zai je ba. shi ma dan talaka wallahi shi ma yana neman ya daga aji To ita ba halin da ba ta san ita ma ta aure talaka ah, ne kware san me kuɗi. mana to ita ba ba yake son wahala. Yanzu in kika ga ƴaƴan mu zaki san na talaka ko ba na talaka ba su ba ki gane. To hajiya ko dai rajista za mu yi mu san ƴaƴan talaka mu san ƴaƴan mu san ba na haɗi. Ba ai muka ana cross. Ba su su adalci. Su masu gudun sun san ƴan talaka sun san ƴan abin nan ai. Ai tarbiyya ake nema. Haka ne. To amma yanzu shi ake bi? A'a ba shi ake bi ba da ke. Za su je kawai abin da musu to ne su ɗebi. Sai daga baya a ci gaba da tashin hankali. magana da muke yanzu haka ina da 'ya'yan da nake so na aurar da su amma har gaba na yana faduwa ni tura maganan kayan da zan yi na aurar da su saboda yanzu sai a baka three bedroom kuma ana expectin ka sa kaya a cikin duk three bedroom din kuma maza yanzu har sun daki um, flat mai daki uku mai daki uku kuma maza har sun san Italian bed sun san na Panteca sun san roadside sannan a gadon ma bayan kayi gadon ma na ɗakin shi ma na shi ne Italian na ka eh? Italian mm. na guest room shine zaka sa dai karamin karfi sannan bai shi da dubai din da zaka sa mishi ba sai ba kawo daga dubai ah. sannan akwai kwana yuni da zaka yi ka su turaren wuta su kayan kanshi sannan akwai light na wuta na gefen gado iye mun koma turawa ne kenan ai turawan gaba daya har da eh, table na shanti na daddare in ya juya a nan cikin a cikin bedroom insha Allah sannan wardrobe ɗinka wall to wall Eh? eh? shi ma da kai ɗakin ka haka zaka mishi ɗaki. To ina ganin kuna cin kuɗin taɗi sosai a hannunsu. Oh, ina sai a binciki ƴaƴan ku. Chocolate da kati? ko abin da suke ba su kati ma ke suke kati ma wata rana ba ne sai ki ga namiji wai zai flash din ƴarki wai ta kira shi eh? bayan ko kuɗin kati ma na kawo zancen ba su da komai sai ya yi shi da wannan magana ganin na a zaune take sai dai in baki da yaya mata hmm? kafin a fita a je taɗin ma hmm. ba sai ta yi kwalliya ba gaskiya ne kuma ba da kwalliya to kin gani iyaye ne hmm? shi yasa ko in baki sana'a kin shiga uku ki sai ta dankara a gida wannan tana magana ma kayan ɗaki ne an je da kicin wannan wannan fa kaman kasafi ki kina nufin ba a aure don Allah ne yanzu sai da kawai dan to ga mu nan dai sai sai Allah ya san mana saboda Allah yanzu aure ana yin shi ne don kawai san zuciya ba don Allah ba in don Allah ne mu koma a yanda ake da sai ki ɗauki yaki kawai ki kai masu ya ka ki biyo ta da dan kayan kai kamar yadda addini ya ce yadda addini ta faɗa uba ne ma zo da ya ma akan ko mashin da yake da shi dauke ta yake fito kan ke da hajja ma sai wa maraka ta muna ayyena da aye mama mama ye iye to yanzu ba sai wala ta shi ba ma wai bane to ke kina magana yanzu a wannan darajar ma yanzu kin yi maganan diskon da ake yi wani irin disko kuma a kwashi 'ya'yan masu kiɗa da sauransu kuma masu kiɗan nan ai ba kyauta bane biya ake yin su Oh, fatin da ake da amma a zamanin da shi yasa muka samu irin su barmani coge da su uh, uh, uwaliya mai amada su zo cikin gida su buga kwaryar su mata a shewa a mori a yawwa barin tuna miki ma falon bayan da ta yake maganan da idru falo in kika kai amarya sai kin sa wani su konso an sa babban tv an sa dvd an sa kujeru masu ka'itarwa eh, set biyu ma na turkey kuma an sa carpet a zo a sa ma mai kudi ne da ac a to wata duk wayan da kuke faɗi dama na talaka ne ai ba na talaka bane hajiya <laughs> ai talakan ma yanzu ai akwai nasu daidai gwargwado amma sai an yi wannan ƙarya ita ma ana sa kuma tv ana yi ana sa tv da kujeru maza ne suke kawo sauran wannan nasu na gwauranci ai ina su kujerun su ɗan ɗakin shi ma empty ake ba shi ga radio da tibin sa da ɗan kujerun sa yake ga yanzu za ta daki talata ta ba yarinya sai dai saboda ba ta samu abu ita ba ta zama kamar yan kuɗi wa'ansu kuma suna dauke ma iyayen nauyi wani amma a cikin kasu dari ba zai wuce goma ba wanda hmm. wata ila in yarin ta ci sa'a a ce eh kawai a kawo ta wannan ma iyayen za su yi ta musu saboda gudun goji Ai shi zai mata goji ma yarinyar wata. shi ko dangin sa ai kuwa, shi kuwa, ƙwarai kuwa, ƙwarai kuwa, don me aka kawo shi an kawo min ke kaman mage kwarai ce kin zo ba da farin kafa eh ta zo da farin kafa ba komi to shi yasa kin ga iyaye don mu a guji gori dole ki tattara abin da kika tanada ki kai aiki da shi kin gani ga yanzu labule ma labule ma isa jarin wata eh? kala kala kala kala maganan falolin ma in aka ce uku ne sai kin kala kala wannan bulu wannan ja wannan girin har fenti har fenti sai an yi shi ah, da amma dai ba ku za ku fenti fenti wata sai suke su suke miji mana ai eh, kalan kayan ki fetin fentin daki wai shan ma ne gina gidan suke wa mata ko haya suke nema wannan iya yi wani dai in Allah ya hore ma iyayensa a ba su gidansu wani kuma haya suke wani haya ma ki saba bai iya kaba sai wani shekara ma sai iyayen gidansu tunda ma an ba ka wata ka so gida ai aure gaskiya gaskiya za a canza gaskiya za ya kamata majalisa ta shiga cikin wannan ya kamata anya mata ba za mu zanga zanga ba ai za a yi gaba gaba kan za a yi saboda ba ka ƴaƴan mu ba za su auri da yara ai mm, ya mana yanzu zaki ji ana daga ranar aure in an sa watan aure kamar wannan wata sai a zaki daga shi da wata biyu eh ba gama shi sai a ce ba shi ba duk wannan ma maganar falo ki je magana kicin ma tukuna a kicin in ka je gyara food plus ma akwai namiji da ba akwai na baki da ba kuma eh. shi a banza ba ki sami shi sai na 70,000 zuwa 100 na masu kuɗi kenan abincin zai ci kawai a ciki ko hada wani fura na ga lashewa abincin zai ci sanan ga gas kuka sanan ga fridge mai double do. Hmm. har da TV a kicin. A ah, haba haika ce ko a America ai sai gidan sai White House. <laughs> Sha, ba yana kike so. Ai wani gidan baki ganci bane. Ai White House din ma akwai a Najeriya. Tsakani da Allah saboda abubuwan da ake yi na ƙarya ya wuce misali gaskiya. To yanzu duk wannan idan kika kai me ya ake yi da kayan garatu shi kayan su kuna yin alkaki yanzu da sauran ana yi kai wannan ma shine daban ana yi kai ai na ji wata ta ce wai buhu buhu ake buhu buhu alkaki dibila cincin cincin nakiya nakiya sannan ko buhun shinkafa sai sai kusan buhun shinkafa goma mm. spaghetti mm. goma macaroni mm. har indomi nan banza sai ka kai kwalaye Ah. ban da ma kiɗan gyaɗa da komai. Ko wannan tare da shi ba sai kun bashi yar ba mana ku dinga ciyar da shi. To ai haka ne da da kuɗa da su magi duk sai kin hada da su kayan. Hada yajin cin abinci sai an daka. Sai kin daka da in ma da ne garin dan. Da dai akan yi man shanu yanzu kuka yi. Ana yi. Man gyaɗa manja. Manja man gyaɗa duka. Jarkan jarkan ma. Jarkan jarkan sai kin hada. To a nawa kuka tara a kuɗin taɗi lokacin da To ina kuwa wani ma ana basu ne? Chocolate ɗin da za a bashi da za a ba ko kuma flash da za a iya ce call me back. Don ba su da aiki ne da kuke ce musu suna sana ki musu flashin haba nan mijin ai dan kila su. ce ma in suka mai aka so mu ai bai bata kuɗi ba ko ana sai ce ai ana tambayan kuɗin. ai namiji su yanzu su yaran kwaɗai za ta ce mata da suka amma yanzu mata da suka yi easy go shi yana ganin shi ne ake bukata ke ya saboda haka eh. za a bashi dole yana miki favor ne a yanzu eh. so dole kai mishi mm. kuma yanzu yake kai kenan kwarai kuwa ah, ana cewa mata sun yi yawa ina so taimake ki ma kalilan shi yasa kan suke kumbura to za ku za ku mu tambaye su maji menene ainihin abin da ya yasa ya kamata ya kamata aka saki bara yanzu fi sabilillahi wannan kashe kashen da ake cewa mata suna kashe maza nan in zaki duba ai duk wa'annan shine genesis din da yake kawo wannan wahala wato ya kai ta wuya iyayen ki sun bashi mota mm. an sai mishi gida mm. an mishi kuma an ce da shi an sa mm. mishi kaya sannan kuma ba za ya je ya ɗebi kuɗin da iyayen sun bashi je ya taɗi a wani me zai hana ki dausa to kila bata kula da shi bane ke kore kulan ne zai haka a to ai ba sai sai ki kama gaban ki ke ma in ya ce baya yi da ke ma sai ki kama gaban to wata in ka je gida sai a ce kai hakuri hakurin ne dai kuma dai a canjin yanayin tarbiyyar sannan kuma iyaye ma amma ku yanzu ba kwa ganin laifin yana wurin ku ne ku iyaye mata eh, idan da zaki ce ke ba zaki yi wa'annan abubuwan ba eh. tun kan auren ki kira shi in kana son yata to ka sani ni ba ni da kuɗin da zan yi kaza da kaza abinda Allah ya kore min zan yi kai ma abinda Allah ya hore maka ka kawo ba a ƙarya anya kina ganin ba za a auren ba wallahi wa'ansu ko kin musu haka yawanci kai ni akwai yadda na auren mijin da ya zo sai da muka gaya mishi muka ce mishi kaga mu ba mu da wani ba ƙarya ba mu ƙarya mm. duk abin da Allah ya hore maka tun da yaro matashi ne mm. bai so ma aiki ba sun haɗu a nan jami'a mm. muka ce to tun da Allah ya haɗa zuciyarku to mu ba mu bukatan komai dai ku ka rike mana ita ka rike tsakaninka da Allah da yaron nan ya sa ido ya ga wata yar ma babba kuma mm. ai kawai sai so ma wannan wulakanci bacin ba abin da ba a yi mishi ba an gyara mishi haka dai kawo ɗan kayansa an yi auren ana cikin auren nan fa wulakancin na safe daban na gobe daban tun tana da ciki wata biyu cikin fari na fari aka rinka kai ruwa rana har sai da ya kawo da ya kama ta mata shegen duka su kaɗai a cikin gida sai da makwabta suka haura ta katanga aka cece ta aka cece ta kin gani to kaga irin wannan ina amfanin shi zamani ne dai kawai zamani ya kawo shi ba a takura mishi ba amma ya takura ma yayi akwai makwabta saboda ya ga wata aure aikin kenan na yara goma sha biyar ko ishirin suka wuce ba mata kayan aure ba ba mata kayan lefe ba ba mata komai ba kuma har yanzu suna zaman lafiya eh, to anya inda mijin ne ko aka kawo ta tsigau tsigau za a zauna lafiya a ah, ba za a zauna lafiya ba ah, na za a zauna lafiya ba. To amma a lokacin da eh. ai akwai auren da ake kai mace daga ita sai ita ko dan tabar manta dan liran dakin ta sai dan garanta da bono. Eh? kuma za a zauna lafiya to anya shi sa nake ganin kamar laifin ku ne iyaye inda eh, ba ku taimaka wa wannan abun ba da al'adar da bata mutu laifin iyaye ne yawa nan da ya zo cikin zamani mm. bariki ya zo canja komi saboda in an gano na wancan wannan eh, iya uwa ma ta da hankalinta ta sai ita ba sai ta ma yanta ba ba sa ne a kai shi ga bango eh. ko ya ciwo bashi ko ma ke ma ki je ki ciwo bashi nan ki ciwo bashi can in aka zo aka gama aure kuma magana masifa ta domin ki sai ki koma gidan aure ba zai yi kyau a kwashi kayan yan a je a sa a kasuwa ai haka ake da eh, kaman aro kenan eh, aka yi eh, ajiye ne a ga biki aka fita kunya mutane eh sai a je ko kuma baki biya bashi ba dole a sai da kayan a da a je a da ma mai kudi kudin shi kin ga sabon wulakanci ya tashi yawa zaki ji yo wayo Allah zaki Abdalla kafin mu karkare shirin ga wannan sanarwar. Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin wanda ya taimaka ya ba da umarni Daniel Brown da injiniyan mu ta yau Tian da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin tare da abokiyar aiki na da taya ni gabatarwa Hadiza Kyari. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. da yau ta